إني alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya sun tabbata da Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya nuna mana yau bakwai ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari da wanda ya zo daidai da goma sha ɗaya ko sha biyu goma sha biyu ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara kalanda na gregory don ci gaba da karatunmu a cikin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus yau za mu tashi akan aya ta talatin da hudu muna roƙon allah bada wa ta'ala ya sanya mana albarka cikin abin da za mu ba

الغيب فأنا تؤفكون نعم الله تبارك وتعالى يتمنى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده والله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون malam ya ce wa haza istadun li da'awahum fima ashraku billahi ghayr wannan aya tana rusa da'awansu cikin abin da suka yi shirka suka hada Allah da shi suka hada Allah da waninsa to wannan aya na rusa wannan abin da suka hada Allah da shi wa abadu suka bauta masa min al-asnami wal andad daga cikin gumaka da kuma kishiyoyi da suka sanya wa Allah to wannan aya ta 34 ta rusa dukkan wani abun da suka hada shi da Allah dukkan wani kishiya da suka sanya ma Allah haka shi yasa Allah ya ce kul hal min shurakaikum ga ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul hal min shurakaikum shin akwai daga cikin waɗanda kuka hada Allah da su man yabda'u khalqa waɗanda suka suke fara halitta sun yu'iduhu sannan kuma su sake dawo da halitta a cikin waɗanda kuka bauta musu ba Allah ba shin suna fara halitta suna mai da halitta kuma ma'ana suna iya halittar mutum suna iya kashe mutum idan mutum ya mutu suna iya dawo da shi wannan tambaya Allah madaukaki ya ce wa sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ai man bada shin akwai wanda yake fara ko wanda ya fara wato halittan wannan sammai da kasai akwai shi a cikin gumakan tambaye su akwai wanda ya fara wannan halitta in ba Allah ba akwai wanda za su iya kawowa su ce shi ya fara halittar sama akwai da za su kawo su ce shi ya fara halittar ƙasa sannan kuma suka halicci abin ke rayuwa cikin saman da abin ke rayuwa a bayan ƙasa akwai su a yi ma'ana amsa shi ne babu babu waɗanda za su yi wannan an gane to tun da ya ce mana kul hal min shuraka'ikum man ka su mai yu'iduhu gaba ɗaya an kore waɗannan ba za su iya yi ba tunda su ba za su iya yi ba kulillahu gaya musu Allah ya da kalka Allah ta baraka ta'ala wato shine yake fara halittarsa ko shine ya fara halittarsa an gane sun mai yu'idu sannan kuma ya dawo da halittar Mana Allah shi ya fara halittar mu Allah shi ya halicce mu sannan kuma in muka mutu zai sake dawo da mu to fa anna tufakuna to dan ta yaya za ku kauce ku karkace ku bar hanyar shari'a ku je ku bi hanyar bata don me za ku haka a shankidi yake cewa akwai ire-iren irin waɗannan ayoyi cikin alkur'ani mai girma wanda allah tabaraka wa ta'ala ya nuna ma wato gumaka ko waɗanda aka ɗauke su a matsayin allah amma kuma ba allah ba ba abun bauta na gaskiya ba kan cewa ba za su iya halitta ba ba za su iya arzuta mutum ba ba za su iya kashe mutum ba daga cikin ayoyin akwai fadin Allah tabaraka wa ta'ala Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum قل هل من شركائكم من العالمين سبحانه وتعالى عما ya gaya mana وتعالى يدعى منا Allah shi ne wannan da ya halicce ku tunda su kan ba za su iya halitta ba ga tambayan da ya yi aya ta talatin da hudu kul halmi shurakani kun man yabda'ul khalqa thumma yu'idu su kan ba za su iya ba amma Allah Allahul ladzi khalaqakum Allah nan da ya halicce ku marazaka ku sannan ya arzuta ku shi ya halicce mu shi ya arzuta mu ba wanda ya isa ya arzuta ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya talauta ka in ba Allah ba ba wanda ya isa ya ciyar da mu in ba Allah ba ba wanda ya isa wato ya hana mu rayuwa in ba Allah ba sun kun sun summa yumiitukum bayan ya arzuta ku sannan kuma sai ya kashe ku shine Allah nan da yake kashe ku wato Allah shine wannan da wato bayan ya arzuta ku sannan kuma sai ya dauki ranku idan ya dauki ranku kuka mutu tun thumma yuhyikum sannan sai ya raya ku Allah shi yake da wannan da haka babu wani halitta da ya isa ya ce ya kashe mutum ko ya raya mutum babu halitta saboda haka mutum komai barazanarsa komai menene nasa ya ce zai kashe ka zai takaita maka rayuwa zai hana ka kaza zai hana ka kaza wannan duk ƙarya wallahi ba abun da zai iya hana ka in ka ga baka samu ba in ka ga ka mutu to fa ba shi bane ba dama Allah ya kaddara hakan zai tafi da wannan sababin shi wanda ya haka don ya ƙara bata, don Allah ya kama shi ya azabtar da shi sannan kai kuma ka ƙara imani da Allah mu kuma mu ƙara imani da Allah babu wata musiba da za ta shafi mutum face Allah ta baraka wa ta'ala ya yarda face kuma wannan musiba dama tana nan a rubuce da haka mai rayawa shine Allah mai kashewa shine Allah idan mutum ya ce zai kashe ka kuma ya kashe ka ba wai shi ne ya kashe ka ba Allah shi ya yarda kuma hakan ya zama sababi saboda dukkanmu kowa yana da sababi abinda zai kasance ajalinsa wani rashin lafiya wani hatsari wani bindiga wani wuka wani kaza wani kowa yana da wani abinda muke fata Allah ya sa mu cika da imani shine za mu ta roƙon Allah to bayan ya faɗi wannan sai Allah ya tambaya halmin shuraka'ikum shin a cikin allolin nan abun bauta da kuka hada ni da shi man fa'alu min zalikum akwai wanda zai aikata muku wannan abu ai mana akwai wanda zai arzuta ku akwai wanda zai raya ku akwai wanda zai kashe ku a ciki wanda yake da aqida sahihiya ya san babu an gane da ka kuskure ne wani ya ce zai maka wani abin da za ka yi kuɗi kuskure ne Ga shi Allah ya ce mana shi ne ya halicce mu kuma shi ne zai arzuta mu shi ne zai raya mu shi ne zai kashe to yace akwai cikin allolin nan abin da kuka hana kuka ishtirakin su da ni man faru min zalikum min shay'in daga cikin wayannan kai wannan maganan yana da girma Allah bai bar maganan haka ba sai Allah ya ce subhanahu wata'ala amma shi Sarki ya tabbata ga Allah maɗaukaki ga barin abinda suke haɗa shi da shi Dole abinda suka haɗa shi da shi to sarki ya tabbata ga Allah wannan abin ba zai taɓa haɗuwa da Allah ba ba zai taɓa zama wato Allah ba to kun ga wannan aya har yanzu ayan nan tana ƙara mana bayani kan aya ta talatin da hudu ba wanda ya isa yi wannan in ba Allah ba Daga duk abin da aka rike shi a matsayin bauta baya baya iya yin komai. Wanda suka riki mutane suke bauta musu, wanda suka riki annabi Isa alaihi salam irin wasu bayin Allah na kware suka riki shanu suka riki wuta suka riki duk ba zai amfana da su da komai ba zai iya yin komai ba. Idan muka gani annabi Isa alaihi salam muna maimaita wannan magana kullum a Waɗanda nasara suka ɗauke shi a matsayin Allah mana kristoci suka ɗauke shi a matsayin wa a matsayin Allah to shi ko Allah ba abun da zai gagare shi kamar yadda muka karanta shi Allah ba abun da zai gagare shi amma in ba Allah ba to abubuwa da yawa za su gagare mutum shi yasa annabi Isa ya ce a cikin Bible yake gaya masahabbansa da jama'ansa yana karantar da su I can on myself do nothing As I hear, I judge, and my judgment is just. I can on myself do nothing. Game game da raɗin kaina ba na iya yin komai, ba zan iya yin komai ba. Ashe inda Allah ne ba zai wannan magana ba, yadda Allah kuma zai nuna gajiyawarsa. Amma da ya ce I can on myself do nothing. Sannan kuma gaba ta gaba as I hear, I judge. a yadda nake ji haka nake hukunci ashe ba zai zama Allah kuma ya ji wani hukunci daga wani wuri ba ba zai yi ba Allah ba zai ji hukunci har in wani ne zai ba mu Allah yadda zai hukunci to ai kun ga shi ba zai zama Allah sai dai wanda ke bayarwa yadda za a yi hukuncin shi ya zama Allah da ka sa here I judge and my judgment is just hukunci na kuma shine adalci saboda me ya ji daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya ji daga Allah madaukaki haka idan kuka duba da aka tambaye shi kamar yadda mai isharul haqi ya kawo da kuma bayanan da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi ta wannan bangare a wani lokaci a cikin littafinsa Al-Jawabu Sahih liman baddala al masih anan ma da aka tambayi Annabi Isa mata sa'a yaushe ne ne alkiyama za ta tsaya yaushe alkiyama za ta tsaya sannan sai ce gama dangane da wannan awa ko wannan rana ni ban san shi ba haka mala'iku ba su san shi ba sai dai uba wanda yake cikin sama shi ya sani on that day or that hour is not not even the angel gama dangane da wannan ranar ko sa'a ni ban san shi ba alqur'ani ya kira alkiyama da as-sa'a yas'alunaka anis-sa'ati ayyana musa'a alkiyama ya kira Alƙur'ani ya kira alkiyama da rana da yini yau malkiyama yau kaza kaza kaza gashi a cikin Alƙur'ani. da kuma kenan ya ɗauki gabobin duka biyu on ko awa, ko ka kira shi ranar alkiyama ko kuma wato lokacin alkiyama ko sa'a na alkiyama no is not ba wanda ya sani har ni kaina ban sani ba yace har mala'iku sai Allah to kun wanda bai san yaushe alkiyama za ta tsaya ba ba zai yi kuma ya zama Allah ba ba zai yi zama wa ba ba zai yi zama Allah ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka kansa ga barin abun da duk aka hada shi da shi zaka samu kasawa dangane da wannan wata aya ta daban Allah ya ce wa takhadhu min dunihi alihatan لا يخلقون شيئا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نعم أموات لا يملكون لأنفسهم ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون allah tabaraka الله تبارك ya sake gaya mana واتخذوا من دونه آلهة suka riki koma bayan Allah madaukaki alihatan wasu alloli daban suka riki abun bauta koma bayan Allah amma kash in ji Allah ababen nan da suka rike wanda ba Allah ba suka ɗauke su a matsayin Allah la ya shay'a ba sa iya halitta komi ba za su iya halittan komi ba shi yasa aya ta talatin da hudu Allah ya ce kul hal min shurakaikum man yabda'ul khalqa shin a cikin allolin nan da kuke hada ni da su akwai akwai suna iya halitta suna iya kirkiro halitta ba sa iyawa la yakhluquna shay'an ba sa iya halittan komi komai kankantan wannan abin ba za su iya ba to wanda bai iya halitta ba ya zai ya zama Allah ya za ka ajiye dutse kana bauta ma dutse ya za ka yi ka ajiye ka sassake gunki da hannunka ko na annabi isa alaihi salam ko na maryama alaihi salam ko na wani salihi ko na wani wali ka zo kana bauta masa alhali la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun su wannan abun nan da kuke bauta ma an halice su ne ba Allah shi ya halice su ga waɗanda suke sassaka gunki wa ya halicci wato bishiyoyin Allah Allah shi ya halicci itatuwan sannan ku za ku je ku sassake itacen da Allah ya halitta sai ku fidda hoton mutum mutumi sannan kuma ku ce wai ne Allah wannan wani irin rashin hankali ashe kenan ba Allah bane ba har yanzu dai abun nan da shi Allah nan da kuka ki ku kadaita shi a aikace bayan kun yarda da rububiyarsa kamar yadda bayani ya gabata jiya kun yarda da rububiyarsa amma sai kuka kasa bauta masa a aikace amma abin da kuke bauta masa ba Allah ba duk wannan abin za ku ga shi a kai duk wannan abin za ku ga an halicce shi so ashe kenan musulmi mumini baya hada Allah da komai baya shirka Allah kadai saboda duk wani abun da ka kawo shi halitta ne na Allah in ba Allah ba wa hum to dan ma a sake nuna maka in ma har ka rike su abun bauta abun da ba zai iya amfanar da kansa da komi ba ya zai iya taimake ka wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a basu mallaka ma kawunan su ba ma cutarwa ko wani amfani ba za su iya ba idan wani abun da zai cutar zai same su ba za su iya hanawa ba haka kuma ba za su iya cutar da wani ba haka ba za su iya amfanar da kansu da komi ba haka ba za su iya amfanar da wani da komi ba kamar yadda muka faɗa ɗazu annabi isa ya ce game ni bisa raɗin kai na ban iya yin komi wala na li anfusihim darran wala naf'a haka kuma idan kuka duba lokacin da za a gice annabi isa alaihi yadda suka faɗa dan alkur'ani bai yarda da wannan ba ba gici ya shi ba da suka zo za su kashe shi a faɗinsu ya yi wasu addu'o'i suna na cikin littafinsu ya roƙi allah an giciye shi tare da wasu wato criminals manya-manyan masu laifi kamar mutum guda biyu in ban manta ba aka giciye su tare har wani daga cikinsu yana masa ba'a yana tofa masa yawo yana cewa tun da kai dan Allah ne ya za a yi kuma a ce an kashe ka tun da kai ka kai kaza ya za a yi kuma a yi kaza to bayan an zo wannan ya roki Allah ya ce ya Allah in zai iya yiwuwa ka kawar mini da wannan mutuwa amma a riwaya da suka kawo a harshen mulkin mallaka sun kawo shi da kof in za ka iya kawar da wannan kofin ai ma'ana mutuwa yadda aka fassara shi ya Allah ka kawar mini da mutuwar ya Allah ba don so na ba ba a yadda nake so ba ya Allah sai dai a yadda kake so ya ya Allah kuma zai roƙi Allah ya Allah zai roƙi Allah gashi za a cutar da shi me yasa ba zai iya kawar da cutarwan ba me yasa ba zai iya hana cutarwan ba wataƙila za ka ce ya yi haka ne dan jininsa ya ba da jininsa saboda ya mai dukkan zunubanmu kamar yadda suke faɗi to yanzu Allah sai ya yi haka kamun ya gafarta wa bayansa Allah sai ya yi haka idan Allah ya ce duk duniya su shiga aljanna akwai wanda ya sai cewa Allah ba haka ba akwai wanda ya sai tambayi Allah ba wanda ya sai tambayi Allah sai dai Allah ya tambaye mu shi Allah ba a tambayarsa dangane da abin da yake aikatawa amma mu kam zai tambaye mu saboda mu halittun sai da aka kunga a hankalce aka ba zai taɓa yiwuwa ba ba sai ya sha wahala an taɓa masa ƙusoshi sannan kuma mutanensa zai su shiga aljanna bai yiwuwa to ashe kun ga Allah ya yi gaskiya wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a sannan kuma wala yamlikuna mautan ba su mallaki mutuwa ba mutuwa bai hannunsu ba sa iya kashe wani ba su iya kawar da mutuwa daga gare su in ma waɗanda aka ɗauke su waje ake bauta musu in mutane ne kenan ko abin da yake da rai ba za su iya hana mutuwa ba sannan kuma ba za su iya wato sa wani ya mutu ba sannan ba za su iya raya wani ba ba za su kashe ba ba za su raya ba haka ba za su iya tayarwa ba to amma kun ga a ayan da muka karanta Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum wannan Allah kada yake da wannan damar ya kashe mu sannan ya sake raya mu to amma su kuma wala yamlikuna li anfusihim nafa, darran wala naf'an wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nushura to dan menene mutum zai dauki wani ya hada shi da Allah me yasa ba za mu bauta wa Allah shi kadai ba wanda baya ko gengedi wanda duk lokacin da ka roƙe shi yana nan amma duk wanda ba Allah ba za a samu lokacin da ma bai nan kamar yanzu yadda su suke faɗi ɓangaren wanda suka ɗauki annabi isa a matsayin allah baya duniya sun yarda an kashe shi an kashe waye wa aka kashe to dan allah ko allah tunda suka ce allah ne ya rikida ya dawo a cikin sura mutum wai allah ne ya rikida sai ya zo ya shiga cikin sura mutum sannan kuma suka ce shine uku cikin ɗayan sannan ba za ka iya raba ɗaya da biyun ba ba za ka iya raba su gaba ɗaya ba suke ba da misali ai kamar jini ne da tsoka da, da, da, da rai a cikin jikin mutum duk wanda ka cire ɗaya mutum ba zai rayu ba to ashe in dai an kashe ɗaya a cikin uku to dole biyun nan masu mutu to ya za a yi karki wannan ya za a yi kai kuma kana amsa sunan musulmi kana faduwa kana kiran sunan wani ko babu a cikin musulmai kana tuntube kana faduwa kana kiran sunan wani salihi kana kiran sunan wani wali dan menene wanda ba zai ji ka ba ba zai tunkuɗa ma kansa mutuwa ba ba zai tunkuɗa ma kansa duk wani abun da zai cutar ba bai iya baya jika don me za ka kira shi dan menene za ka je abunda da zane a gongo haka bi gongo ruwa ka je kana shafawa kana cewa da ita barka in gitta wa da min gobe usaini mata gida yanki mu gaya wa kanmu gaskiya mu ajiye son zuciya ko baya faruwa ne zane kawai bi bango ba kun san bibongo bongo ba shine zai je zana a cikin kananga tsaban shedan in ya zayyana wa mutum sai mutum ya ce maka da ne da sai mutum ya ce har da madubin shi nan gashi har da madubin shi wallahi kai hakuri gaskiya ne gaskiya ne ka tunani ka zo na kai tunani kai kadai ka ajiye batun kaza ka ajiye ba mukan duk abun da ba daidai ba ko kan wane ne haka za mu faɗa yadda yake na fata an gane to dan menene za ka je mutane suke zuwa su shafa zanen sai su shafa a jikinsu mukan dai a yau da ana yi sai a je a shafa sai a ce barka ubangi ha bango tuno bangirta ta goro ka kasa inda za ka bayyana sai abin kasa da ko kuma a ce ya bayyana a rana ko a wata wata rana karfe goma sha biyu ko karfe ɗaya na dare daga ɗaya daga wasu da ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da muke da su aka kira wani ɗan uwanmu da aka kira shi sai aka ce masa to ɓamtu laro to ɓamtu do a yi'ay shehu to bangi kono on oɗo mbiya nano no ɓamtu kafe sha ɗiɗi ɗaɗo ɓe yoni mo ɓamtu laaru tsakani da allah har yaushe mutum zai yarda da wannan ka haɗa wani da allah haka wata suka je da mahaifiyarta aka ce da ɗum ɗo da ɗum bi allah min kalimi yayi da zai yi, to wala ko wa bin ko to aka ce gashi nan ta ce ta bata gani ba ta ga mamanta mahaifiyarta da mudon da dum ayyai da mai tulabi wallahi ta bani kan yayi da bi nan wala dira wallahi lazi ko wala dira amma in ka fadi haka sai mutum ya fassara ka da wani abu daban komai shiga gida iyo ta kula Allah joda numa mallum din mai ya tabe gonga ki ga musu gaskiya me yasa su ba sa zuwa su shafa zane ko kuna gani suna zuwa sai ɓe ardano kamɓe on laayi laayi ake yi allah maɗaukaki ya shirya da mu to wayannan duka shaidan yake zayyana ma mutane sai a bar allah sai a koma wani allah ka je kana roƙon wanda ba zai iya yin komai ba shi yasa allah tabaraka wa ta'ala yake gaya ma yake kafa yake ɓata da'awan waɗanda suke haɗa shi da wani Wajen da suke hada shi da wani duk abin da aka hada shi da Allah to kasancewa wannan abin ba zai amfanar da kai da komi ba a wani littafi suka ce wallahi wai duk arzikin da ka samu ta hanyar aliyu a harazini ne wai duk abin da ka samu ta hannunsa ne sai Allah ya bayar ta hannunsa sannan sai ya baka to har yaushe za mu yi wannan Allah maɗaukaki ya shiryar da mu haka wata aya Allah madaukaki yace ya ayyuhan nasu uskuru ni'matallahi alaikum ya ayyuhan nasu uskuru ni'matallahi alaikum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ku mutane uskuru matalla. ku tuna ni'imar Allah alaikum wanda ya gare ku kowa ya tuna ni'imomin da Allah madaukaki ya masa Allah ya ce hal min khaliqin ghayrullah shin akwai wani mahalicci ko ma bayan Allah yarzuqukum wanda zai arzuta ku mina sama'i wal ard akwai shi kowa ya tuna ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa to yanzu akwai wani wanda zai arzuta ka ba Allah ba amsa babu amsa babu da ka ubar cewa in baka tafi da wani ba ba za ka yi kuɗi ba in baka shiga click na su wani ba ba za ka yi kuɗi ba in baka shiga kaza ba za ka yi kaza ba ubar faɗin haka wannan laifi ne Allah tabaraka wa ta'ala shi yake da wannan ku bar zuwa gun wani ya ce zai baku wani abun da zai arzuta ku Allah shi yake da wannan ba wanda zai zai baka wani abun da zai arzuta ka babu sai dai shi ya arzuta kansa wato ta hannunku yanzu duk cikin masallacin nan a ce akwai abin da za mu ɗan duba muku a nan sannan kowa ya kawo ko dubu goma goma ai ɗan nan da sai za mu kama ku yi lissafi ku gani ku yi lissafi to ku ne za ku arzuta mu a haka haka kuma kamar yadda yake su wa'ancan ɗin jama'a ne suke arzuta su amma su kuma sai su nana mutane hauka su ce za su arzuta bayan kuma sai su karɓi goma goma goma goma goma ko ishirin ko talatin talatin da ya hana da ya kuɗi sai ka yana ta sayan fuloti yana gina gidaje kai kuma kana ta fama da gidan haya Allah ko ba haka bane ba ko kuke zuwa ku ba su sannan kuma sai su yi kuɗi da shi Allah madaukaki ya shirya da mu da kada mu yarda da wannan duk wani wanda yake da aqida sahihiya ba wanda duk yace maka zai maka hanya ya yi to ka ce masa ya fara yi maka sa ko shi baya so in yi shata ba ka shata yace ba ya za ku ce a lokacin aka ce bori yake aka ce na tsafi yace baya bori baya tsafi shi haka Allah ya yi shi yace haba ku duba fa kuɗi mata gidaje ga mata zundun zundun ku yi ta neman ma dan wani kuga naku anya ya yi kuwa dangi ya ce abin da sake ya za a yi kai ba za ka yi wa kanka ba amma kana yi wa dan wani da aka ku gane wannan wannan shine amfanin karatu kuma wallahi a aƙida ta Allah a nan ne matsala take duk mutanen da ba a gina su akan aƙida mai kyau ba suna cikin matsala kuma wallahi za ka ga ba wanda za ka ga in ba ka hada da wani ba lamarin ka ba zai tafi ba idan ka zauna kusa da su za ka gani a yarda da cewa Allah shi ya yi kaza babu dole sai an ɗan sauka shulda haka ko ba haka bane ba so mu ci tsoron Allah wato mu gyara tafiyarmu, mu wanda duk ya ce maka ba mutum kawai sai ya zama da kai baka san me kake yi ba lokacin da zaka fita sai ya baka lokacin da zaka dawo sai ya baka duk abin da zaka kai hatta kwanciya da matarka sai ya baka ta yi sayo wakati kaza ta kode kaza da to ta babu dito rai haji ma kaza kuma shi kuma yana tan tare da matar shi sai sai zazzage yara yake yi da yana karban kuɗin su fees a kai kuma ya hana ka so yan uwa gyara mu kada mu yarda da wannan ka ɗauki sababi kawai kai sana'a ka bi hanya da za ka nemi kuɗi ta hanyar da Allah ya yarda ka roƙi Allah kawai sai ka jira Allah madaukaki ya shiryar da mu da haka Allah ya tambaya har yanzu a wata aya a faman ya faluku kamar la ya faluku yanzu wanda yake iya halitta zai zama ɗaya da wanda bai iya yi ba za su zama ɗaya ba shi Allah shi ya iya halitta shi yake halitta ya za a yi kuma ya zama ɗaya da wanda baya iya halitta ya za a yi zama ɗaya da wanda baya halitta da haka mu kiyaye Allah shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce to tunda haka ne ka gaya musu Allah shine mai halitta kuma shine mai kashewa shi kuma shine mai rayawa dan haka dan menene za ku karkata dan me za ku bar hanya na shari'a sannan ku bi hanya fata haka Allah tabaraka ta'ala ya ce sannan Allah ya sake wata tambaya har yanzu a wata aya ulmar rabbus samawati wal ardi kulillah آية. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ta'ala ce kul tambaye su man rabbus samawati wal ard wane ne ubangijin sammai da ƙasa wane ne kulillah gaya musu Allah ne to tunda ko Allah ne kul gaya musu afattakhastum min dunihi awliya yanzu za ku riki koma bayan Allah wani majibicin al'amarin ku za ku rike wani abun bauta za ku rike wani Allah koma bayan wannan Allah alhali har yanzu la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba su rika ma kansu ba ba su mallaka ma rayukansu ba naf'an wani amfani wala darra haka cutarwa sai Allah ya sake tambaya kul hal yastawi al-a'ma wal basir yanzu makaho da wanda yake gani za su zama daya ai amsa ba za su zama daya ba ba za su taba zama daya ba ya sake tambaya am hal tastawi zulmatu wan nur yanzu dufai za su zama daya da haske duhu zai zama daya da haske ba zai zama daya ba duhu yana duhu haske yana duhu haske yana haskensa an ja'alu lillahi shuraka ko za su sanya wa Allah ja'alu suna sanya wa Allah shuraka wani abun bauta daban suna hada Allah da wasu ababe khalaqu ka khalqihi yanzu za su yi halitta irin halittar Allah waɗannan abun da kuke hada su da Allah za su iya halitta kamar yadda Allah ya yi halitta har halittan ya yi kama da irin yadda Allah maɗaukaki ya zai zama daidai ba zai zama daidai ba to don haka gaya musu kulillah Allah maɗaukaki shi ne khaliku kulli shay'in Allah Allah shi ne mahaliccin dukkan komai wa huwa al-wahidul qahhar kuma shi ne Allah makadaici marin jari shi kaɗai yake da wannan ya za a yi ka rike wannan Allah a ce ya za ka yi nota a tuga jawira wa bibi a turna ba hada shi da kowa ba yadda ya karanta da mu ka rike shi riko na gaskiya sannan kuma ka wahala wallahi ba za ka wahala ba za ka wahala ba don Allah ba zai barka ba kamar da muka ce jiya ko da a zahiri wani yana gani kana wahala ko to kai kuma daɗi kake ji kai kuma daɗi kake ji don wani tunaninsa gaba ɗaya kamar da muke cewa kullum daɗi shine shiga babban mota daɗi shine gina babban gida daɗi shine tara matan da ba zai iya biya musu bukata ba ko ba haka bane sai ka tara su kullum kuna ta faɗa inda kanto Allah ya dogo ni tan kaya asirin nan Allah ya shiryar da mu to wannan ba shi bane ba imani da Allah da kadaita Allah wannan shi zai samu ji dadin rayuwar mu kana talakan ka amma sai ka ji hankali ka abuci baka da matsala kaɗan da Allah ya baka sai ka ji shi ke da an gama Allah madaukaki ya ba mu ikon wato imani da shi Allah ya sake tambaya wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah kul afara'aytum ba shi bane ba muka karanta wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah wala afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allah bi dhurrin as-samawati wal arda la yaqulunna Allah أفرأيتم ما تدعون من دون إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والله mu bi alqur'ani mu zauna lafiya mu bi alqur'ani mu zauna lafiya shi yasa in kana karanta alqur'ani ko kana sauraren alqur'ani wasu hankali suna tashi kai kuma hankalin kana mace ba wanda ya sai maka barazana kai abin da ya kamata kawai bari mu ji ayoyin nan abin da Allah ke cewa wala in sa'altahu wallahi in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halitti sammai da ƙasa la yaquluna ruwa za su ce Allah ne to tunda za su ce Allah kul afara'aytum ma tad'una min dunillah yanzu kuna gani abinda kuke bauta masa koma bayan Allah abinda kuke hada shi ba wanda ba Allah ba yanzu kuna gani waɗanda kuka rike su ba Allah ba in ni Allahu bi durrin har in Allah yana so ya jarabe ni da wata cuta bidurrin zai iya ɗauka da talauci yanzu kuna gani kuna da wasu mutane daban ko wasu abubuwan da kuke bauta musu daban idan Allah ya nufa ya jarrabe ni da rashin lafiya ko ya bani wato da talauci ko ya jarrabe ni da talauci wato in arada ni Allah bidurrin hal kunna kashifatu durri yanzu wa'annan ababe za su iya kwaye maka su yaye maka wannan talaucin za su iya in Allah ya ce kai talaka ne kuma ya halice ka talaka kuma haka za ka mutu yanzu a cikin waɗanda ba Allah ba sauran halittu akwai wanda za su iya cire maka wannan talaucin kake tsammani su zuta ka sai ka ji mutum ya ce ai to a wani da click fere da juta a riska ai ya kake yi haka wasu suke faɗi to a yi ya heba kam sai a wanda bai mamme eh wai da wani dan guntun magana sai if you can't beat them join them ko cikin barna kenan sai kai tarayya da su kai ga kawai kana son kuɗi dan nema zaka shi yasa a gaya wa mutane in arada ni Allah bi dhurri hal kunna kashifa dhurri wallahi ba wanda ya isa ya rayu maka a zagayen duniyar nan kam babu mutumin haka kuma au arada ni bi rahmatin ko Allah ya nufe ni da wata rahama bi rahmatin zan iya zuwa ko lafiya ko dukiya ko wani abu makamacin idan Allah ya so ka da kuɗi da arziki da lafiya da wani alheri daga gare shi har hunna munsikatu rahmatihi yanzu za su iya hanawa sai ka ji mutu ya ce min aminu min ga aka acu min wadan mudir billa mu sai da zamu sashi zamu taka shi mu hana shi motsi zamu rufe hanyar samun sa zamu hana shi samu zamu yi kaza yadda zai wahala zamu tada masa hankali ƙarya kake yi wallahi gariya kake saboda ga abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya fa wani kawai dan ya fi ka ko koganka ko shugabanka ko ne abu makamanci ka, to shi kenan yana da hanyar da zai yi wai cutar da kai shi a ganin sa. yana da hanyar da wai zai yi wahal da kai shi a ganin sa. to wallahi karya ne ba mutumin da ya iya ba mutumin da kuma zai iya yan uwa wani lokaci ba ma bukatan ayoyi ma ba abin da ke faruwa kawai ya isa ku dauki buhari nan a alama ko ku dauke shi a study ya isa mutum ya kara imani da Allah ko bai isa ba ya isa ko ba ka son shi ne ka dole ka yarda da wannan magana saboda ba abun da ba a yi ba dan kada ya zama shugaba amma da Allah ya ce karyanku zai zama ya zama ko bai zama ba waɗanda suka yi ta kaiwa da kawowan Allah bai kashe su ba kuma suna ji suna gani ya zama je ku bincika amma ku sani ba abun da aka yi ta kullawa duk rikicin da aka kawo ba irin bala'i fitina da ba a kawo ba a'a fulani hetman wannan bai yi ba an kawar an sake kawa a kidnapper sun yake bai kawo ba da aka yi a kashe Allah ce ba zai mutu ba lokacin bai yi ba da aka duk Allah ya ki saboda Allah ya rufe shi da wannan rahama zai samu wannan shugabanci da haka ba wanda ya isa ya hana kuma gashi ya zama to wannan kada ya isa ka ajiye a zuciyanka in Allah ya ce za ka samu za ka samu kai akwai waɗanda da kunne na shekarun baya na ji suka ce ba zai taba zama shugaba a najeriya ba ba kuma waɗanda ba su da hankali ba ne akwai da suka faɗi wannan akwai da suke ta faɗin wannan to amma wani allah da kansa ya ce mana akwai ayoyi da yawa waɗanda suke gudana a sassa na duniya idan ka ɗauke su kawai ka saka su ka lura da su to ya ishe ya ce ka imani da haka in Allah ya nufe ka da abu ba wanda ya sai hana ka kawai kai kan ka yi abu tsakaninka da Allah shi ne babban abu kawai abinda duk kake yi ka yi shi tsakaninka da Allah kada ka tuna wa kowa sharri kada ka tuna wa kowa bala'i kada kai kan abun da yake gaban ka kawai ka gani abun da Allah zai maka sai an toshe ta nan sai wani kofa Allah ya bude shi ta can sai an toshe sai Allah ya bude shi ta can kuma ko ba haka bane ba to in ba ku gane ba sai Allah ya ce kul hasbi Allah wannan kalmar ba abun wasa bane ba mu rike ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakil ko hasbi Allah Allah ya ishe ka wannan kalman shine kalman da Annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗa lokacin da aka jefa shi a cikin wuta da aka jefa shi a cikin wuta ya ce hasbunallah Allah ya ishe mu Allah ya isan mini kan ya kai cikin wutan sai Allah ya ce kul ya narun kuni bardan wa salaman ala ibrahim haka kalmar nan ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah ya sa ya ci nasara akan abokan gaba hasbunallah ka ji kalma hasbunallah wanda duk ya san wannan ma'anar kalma in ya ji kana faɗa ya kamata ya taka tsantsan da kai in ya san abin da Allah yake nufi da hasbunallah ko hasbiyallah to ya kamata ya bar fada da kai dan da abin da yake yi kai fa ka ce Allah ya san maka kenan kana gefe kana kwance kana sha'aninka Allah kuma yana maka aiki duk abin da kake nema a duniya ka karanta hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi zaka ci nasara duk abin da kake tsoro duk wannan kamar yadda abin suke cewa ko da jalbu da da da dafku duk ya haɗe e eh, kasa akwai wasu yan dabarbaru haka sai a ce to wani je jalbu da samun kanju e zai jawo ne sannan ko wani je dafku kanju ko daf an wani ya ba. Yau to wannan ya haɗe multi action ne hasbunallahu wa ni'mal wakil multi action ne Kai ke, sana'a kake dukiya kake so Allah ya kara sa maka albarka Allah ya arzuta ka Allah ya tsare ka Allah ya kaza ka rike hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil wallahi zaka ga yadda Allah zai isa maka so mu karantar da 'ya'yanmu mu karantar da matanmu su rike wannan mu yawaita bayan yadda aka karantar da mu mu faɗa to mu yawaita ko mun yi askar ɗin shi da asuba da sauran lokutan sallah an gane to mu yawaita faɗe su kana shagunka ba wani abu kake ba ba ka abun nan ba sai ka rike kawai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil ya fi wani ya baka ya ce ka ga fa jama'anahum jama'an fa jama'anahum jama'an Allah ya tara maka su tarawa wai a cika bakin shago ka fi kowa tsada mutane su je shagunka ka ta yaya ba zai yi ba in kana son jama'a ka dan sauka ka rage kaɗan ka ga jama'a so mu riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil shi yasa Allah ya ce kun ga ya musu hasbiyallahu alayhi yatawakkalu mutawakkilun Allah ya san mini wanda a gare shi masu tawakkali suke tawakkali kuma Allah ya gaya mana fa'alallahi falyatawakkalu ga Allah za ku yi tawakkali za ku maida al'amarin idan kai tawakkali ga Allah to ka tafi dahil amma in ba Allah ba wanda kai tawakkali da shi shi ma zai sha wuta wata rana wallahi ko ba ka bane a kai kana gani kana da uwa a murhu shi naka ne wani naka ne to wata rana zai sha wuta shi ma zai kawo ko ba zai kawo ba na wani kuma zai zo kai ma sai a yarda kai to amma ka rike Allah kullum Allah naka ne shi ba wanda ya sai kawo da shi so mu koma wa Allah mu rike Allah ina fata an gane sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana kuma innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fattaru inda Allahi rizqa ga ayan nan ma dadi wannan ayan wato to habba anda qur'an do Allah in kai talaka ne kai kokari kawai ka shi mai kudi yana ga yan kubbansa kubbansa nan su babu matsala to mu talakawa kuma ka ɗauki qur'ani yanzu wannan aya sai ka zo innal lazina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtahu indallahi rizqa sai ka ce a ba masala Abunda Allah yake nufi innal lazina ta'buduna min dunillah waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah har yanzu ne la yamlikuna lakum rizqan ba su mallaka muku arziki ba ba za su iya arzuta ku ba babu wani arziki da suke da shi wanda za su iya baku to tun da ba su da shi sai Allah ya nuna maka ga mai shi ga kuma inda za ka nema Allah ka ba mu albarkan alƙur'ani da haka sai Allah ya ce fabtahu inda Allahi rizqa ku nemi arzikin a wajen Allah tashi ka nemi arziki a wurin Allah shi ne zai iya baka wannan ba baka roƙe shi ba ma sai ya fushi da kai nashi ne ba amma wai in baka roƙe shi ya baka ba so biyar na baiwa na sai jami'a wa ne kan ta tura ta na asutin ya an ba za ka roƙe ni ba ka hutar da ni kuma ka roƙe shi yau gobe jibi gata za ku shirya kana kuna so biyar tunda problem ko sai ce ga matsalar nan yana zuwa wai kai ne ba matsala ba kana zuwa da matsala ba ba a'a kai din kai ne matsala saboda jiya ka roƙe shi shekaran jiya yau ko gaisuwa ka zo in kuma ka rika ka rika shi a wani lungu a da nan wani Allah ne na tobi na kuje shi hankalin sai yana can karshen bayan gaisuwan me zaka faɗa da ya zama daga wani surutu kake yi daga karshe wata in har baka kawo ba baka roƙa ba ga waɗanda suka mai da roƙon sana'a to sai mamaki kenya ni hobi ribewa da to karibiya jiya mun gaisa da wani bai roƙe ni ɗari biyar ba sai a kunya bashi mamaki da aka yan fakta ko inda Allah rizqa mu nemi arziki a wurin Allah ba wanda ba wanda yayi da Allah akan cewa kai shushe na ba za ka yi kuɗi ba ko akwai Allah shushe na ka kwantar da hankalinka kai gaskiya kawai kai ma kaka je kana lallabta wa mutane mara rikici <laughs> kai gaskiya sai Allah kai kana tunani ya za a yi biyar hamsin ɗari biyar hamsin ɗari ya yi kai a nan ne tunanin ka ya tsaya to shi ko Allah yana da yana da dalili da zai sa ka yi kuɗi daga cikin dalilan za a iya ya haɗa ka da wani bawan Allah ka wanke masa takalma ya ga kayi da kyau to kowane sati ka zo ka dinga wanke mu takalma a gida kowane sati kana zuwa yana karanta hankalinka to yanzu ya kamata mu da sana'a ne ko kuma ya tambayi ka kayi karatu wataƙila da ɗan certificate naka sai maka hanya ko kuma in ba haka bai ce to bari mu faɗaɗa wannan harkar maimakon kana tafiya a analog za mu mai da kai digital amma ba wancan digital ba irin wancan fasara digital ba saboda akwai gurguwar fasara da aka yi wa digital <laughs> ana nufi zai mai da kai digital ko ya dawo da kai a zamanance ka zama shusha yana kokra amma a zamanance duk abin da ya kamata ya saya maka ko ba haka bane to ta haka din sai Allah ya sababi sai kaga kai kai kana tunani da wata ba ta hamsin bai tsare da kai a tunanin kake so da haka ka rike sababi amma arziki a wurin Allah yake abinda ake bukata kowa ya yi gaskiya kun san wanda yana da wuya ya yi kuɗi kun san shi ma'aikacin gwamnati in dai ba barawo ba ne yana da wuya sai dai ya hana da wani sana'a ko amma salari yadda dan na fanna ba shi yasa aka kira public servant ba kai ne kurare na jama'a don haka mu roƙi arziki a wurin Allah ya Allah hmm? yawwa wa gudu ku bauta masa bayan kun nemi arziki a wurinsa to ku bauta ma Allah ku kadaita shi sannan menene ashkuru ku gode masa wallahi mu dinga godewa Allah kar ka taba rena sana'an da kake yi inda Allah ya yarda maka kai sana'a kar ka taba rena riban da kake samu inda Allah ya yarda ta hanyar da ka samu riba abin da kake ka gode wa Allah kawai Allah na gode maka alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode haka ake so to sai Allah maɗaukaki ya wadatar akwai bawan Allah muna magana da shi gwanjo yake sayarwa shi ke nan wata rana ya zo a ofis muna tafi da shi sai ce mini haka da ka sani yanzu in da ma za a bani aiki wanda za a biya ni dubu hamsin a wata ko sittin wala ya bana so ba kai kana ganin shi ya rike gwanjo aka rubuta da dola wani kana da misali gwanjo su wata ka san sirri ba ya ce wallahi ban so na ce me yasa ya ce to ya irga mini daga cikin kasuwannin da idan ya ci riban da yake samu son yana ciki dumne yana ciki ya ce idan ya ci kasuwa wata rana in ya ci kasuwa wanda in wato a sati in bai samu wannan sati ba wani sati yana cinikin dubu arba'in talatin kai kana gani kundin da yake sayarwa a ɗari biyu da hamsin ɗari uku ɗari bako sai a jirga biyu ko ka ji tantar usu ne duk kundin nisa a rana ko kai ne ka kasa ciyar da gidanka wannan shi lafiya lau to kuma haka yake haka yake idan ya fita dole ya mai zai dan samu ko kuma ga shi yanzu zura bana a cikin min ladun karamatan wa hayyina na min amina rashin ko ba haka bane ba Allah ya shirya da mu wato ko a gidaje ba an ba biya sarari ba yaran ka sosai in an biya yaran ka sosai in ko fetra sai biya hannu ko a fahimci sarari ya ga canji ya ga canji bai kamata su san wannan ba amma ba su san wannan yaron ka karami ba lai ko bira fa'in do andiro MTN na tura maka text musamman a irin wannan lokacin wataƙila daga gobe text na mtn yana shiga zai kai dan kai karamin sai ce allah nasi ya allah ka rufa mana asiri allah ka rufa mana asiri allah ka sanya mana albarka a sana'o'inmu amma lallai mu tashi mu hada da wani abu mu tashi mu hada da wani abu kar ka ka riga yaki gwamnati kawai shi ne saboda ko ba komai dole za ka yi tare ko ba komai in babu wani abu kuma kai ta yi faɗa za ka yi ta yi da ba don ba inda za ka je in ka iya karatu sai ka haɗa jari in ba ka iya karatu ba zai ka wani rumfa mai kyau a wuri haka shi ke na sana zaune sai in an gaishe ka bai game ka ba sai ka hau sai ka bolo ba komai ba ne ba kuma babu ne matsaloli ne to amma in akwai abin da zai dan shagaltar da mutum to insha Allah sai da rayuwar ya tafi za mu dakata a ya Allah ka rufa mana asiri Allah ka sauke mana rayuwar mu Allah ka sanya mana albarka a cikin ayyukan abin da muka faɗa daidai Allah na faɗa ke mu gada da kuma muka kuskure muna roƙonsa um, ya gafarta mana ina gani tambayar da yake hannu na ga tambayar da yake hannu sai gobe saboda don rikodin da ake yi baya ba sa son ya wuce awa ɗaya sannan kuma yana da kyau tambayoyin su shiga haka idan aka yi tambaya a rubuce insha Allah muna gani za mu fara da tambayan ne ko tambayoyin kamun mu fara karatu saboda sai tambayoyin su samu su shiga a can karshe in awa ya zo ya cika kuma ko da mun zo mun tsaya insha Allah ya tambayoyin wato sun abu nan sannan zai ƙara taimaka mana wataƙila abin da ka rubuta mutum bai sani ba abu wanda yake bukatar bincike ko abin da yake bukata sai ka buga ma ko buga ma malamai na gaban mu sannan mu san amsa da za a bayar to kun duka zai taimake mu insha za ka za mu dakata